أولئك لهم رزق معلوم waɗancan bayi masu tsarkake Allah suna da wani arziki da Allah zai azurta su da shi wanda yake sananne a wajen daɗinsa da kyansa da dawwamarsa.